بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتعفي كتاب الأخضر إناني مكذا إناني أقسام علامة فضائلها فضائل الصلاة نعم. وفضائلها رفعوا اليدين بسم الله الرحمن الرحيم mai kitabul akhdari ya ce wa fada'iluha mustahabban sallah rafa'ul yadaini inda al-ihram ɗaukaka hannu wajen kabbaran harma kenan kabbaran harma ba mutum zai tsaya ne kawai ce Allahu akbar ba sai ya ɗaga hannu hatta tuqabila al'uznaini har sai sun je nan daura kusa da kunnayensa biyu to wannan mustahabbi ne abinan wa mamumi faɗan mamu wanda ke bin liman kenan walfazi da wanda yake sallah shi kaɗai rabbana walakal hamdu ya ce rabbana walakal hamdu shi ma wannan mustahabbi ne wata aminu ba da alfatihati faɗin amin bayan an kammala karatun fatiha lilfazzi ga mai yin sallah shi kaɗai walmamumi da wanda yake bin liman shi ma wannan mustahabbi ne wala ya ƙulu hal imamu malam ya ce shi liman ba zai ce amin ba illa fi ƙira'atis sirri sai inda ake karatu a asarce wa tasbihu fi ruku'i yin tasbihi a cikin ruku'i yayin da mutum ya ruku'u kenan wa du'a'u fi sujudi da yin addu'a a cikin sujada su ma waɗannan dukansu mustahabbai ne yana a cikin ruku'u tasbihi ake yi a cikin sujada addu'a ake yi wa tadwilul qira'ati fi subhi idan za a yi karatun ƙur'ani a cikin sallah asubahi to a tsawaita tsawaita shi ma wannan mustahabbi ne wa zuhuru taliha sallar azahar tana bin sallar subahi wajen tsayi wa taqsiruha fil asri Sallan la'asar ana yin ta ne karatun ƙur'ani a takaice wal magribi hakanan sallar magriba shi ma ana karatun ƙur'anin ne a takaice wata wasu tsohafil isha'i amma sallan isha'i sai a tsakaita duka waɗannan mustahabbi ne wata kunu suratul ula قبل الثانيه وتكون السوره الاولى قبل الثانيه سوره فرقو afara da ita kafin sura ta biyu wato afara daga baya a yi gaba shi ma wannan mustahabbi ne wato wala ha wato ta zama suran farkon kuma ta fi na biyun tsayi shi ma wannan duka dai habi ne walhayatul ma'alumati siffan da aka sani fin ruku'i a ruku'i wasu judi da sujada waljulusi da zama walƙunuti da ƙunuti sirran a asirce ake yin su wato addu'o'in inda ake a waɗannan wurare to a asirce ake yi shi kunutun nan kuma ƙablar ruku'i ana yin shi ne kafin ruku'i wa ba da surati bayan an kammala sura karatun sura kenan fi saniyatu subuhi a raka'a ta biyu ta sallan su subahi wai juzu ba da ruku'i shi kunuti wani lokaci kuma ya halatta ma a yi shi bayan an dago daga ruku'u ba kafin a yi ruku'i ba duka da waɗannan mustahabbai ne du'a ba da tashahudi sani yin addu'a bayan tahiya ta biyu shi ma mustahabbi ne bayan mutum ya kammala tahiya ya ci gaba da wasu addu'o'i wa yakunu at-tashahhudu thani atwalu min al-awwali ya ta biyu tafi ta ɗaya ta farko tsayi shi ma mustahabbi ne kaga sabanin karatun qur'ani a sallah saraka biyu raka'an farko karatun qur'anin ta yafi tsayi na biyun bai kai ta ba mustahabbi ne wata ya munu bis salami mutum ya damanta wajen sallama ce assalamu alaikum ya kalli dama shike nan mustahabbi ne wata hariku sababati motsa sababa ɗan yatsa fita shahudu wajen yin tahiya shi ma mustahabbi ne wa yukrahul iltifatu fi salati ana kyaman mutum ya waiga a sallah wannan makaruhai nan ko wa tagmidul haka nan mutum yana sallah ya rinsa ido kamar yadda kiristoci suke yi shi ma wannan makaruhi ne walbasmalatu basmalatu wat ta'awudu fil faridati wa yajuzani fin nafli mutum idan zai yi sallah ya ce bismillahir rahmanir rahim ko ma ya fara daga farko a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim a sallan farilla malam yace yana daga cikin makaruhai amma yin a sallan nafila ne to shi ana na yi walukufu ala rijlin wahidin idan mutum zai sallah ya tsaya a kafa ɗaya idan ta yi wato yana tsaye ne da kafa daya illa an ya tsula qiyamuhu sai in tsayi in sallan ta yi tsayi wato sai ya ba kafa ɗaya karfi in ya ji ya gaji sai ya danna dayan kuma sai ya daga dayan asalin irin wannan sallan makaruhi ne sai in salla ta yi tsayi wabtiranu rijlai haka nan mutum ya rintsa kafafuwan shi guda biyu ya rufe kafan shi maimakon ya buɗe. to shi ma wannan makaruhi ne waja'alu dirhamin aw gairihi fi famihi mutum ya sanya kuɗi ko wani abu dai a bakin shi na wasa da shi shi ma wannan makaruhi ne kazalika kullu ma yashawishuhu do abin da zai ɗauke mutum hankali mutum ya zo ya sa shi a gaban shi wajen sallah ma yi shawushi hufi jebihi abinda zai sa shi wasu wasu aljihun shi ya sanya wani abu a aljihunsa kuma yana jin motsin abin shi ma wannan makaruhi ne aw kummihi ko rigan hannunsa au ala zahrihi kai ko ma ya sanya a bayansa kila wata jaka ce ko wani abu wanda zai kuma yana dauke mishi hankali wa tafakkuru fi umurin duniya tunanin al'amuran duniya makaruhi ne wa kullu ma ya shigiluhu an khushu'i fi salati ya sa alama da duk dai abin da zai hana shi khushu'i ya zama hankali shi ya tattara wurin sallah to shi ma wannan makaruhi ne a duba sai maimaita shi a gurguje wa fada'iluha su sahabbai inji mai kitabul akhdari yace rafa'ul yadaini inda al-ihrami